jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada a farkan tv wanda muke kawo muku bayanai da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa fadakarwa da ma nishaɗantarwa a darasinmu na yau ci gaba ne na darasin da muka gabatar a baya wanda a ciki muka yi bayanin nau'ukan ciwon daji mun faɗi nau'o'i daban-daban na ciwon daji sannan kuma a cikin wancan bidiyon da ya gabata mun yi bayanin nau'ukan ciwon daji guda biyu wato ciwon daji na ciki da ciwon daji da yake kama mazakutan mutum wani lokaci yana iya haddasa kuraje ko kuma a ya rike mazakutan ya zama baya tashi wanda ko da ka sha magani ka sha magani sai na karfin maza ba zai yi aiki ba saboda ciwon daji ya riga ya rike shi a bidiyon mu na yau muna so mu dora daga inda muka tsaya inda a yau za mu kawo muku ciwon daji na nono wato ciwon daji da ya shafi nono wanda yake kama mata so da yawa za mu ga cewa wannan cutan yana da illa sosai kuma yana daga cikin cututtukan da suke damun iyayenmu mata. to amma kafin mu shiga cikin bayani gadan-gadan dangane da ciwon daji na nono wanda a ƙarshe kuma za mu yi magana akan maganin ciwon daji na nono muna roƙon ku da ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ga inda muka rubuta subscribe inda aka rubuta subscribe da ja rubutu a daidai inda aka rubuta alwahada african tv za mu ga wato inda aka rubuta subscribe da ja rubutu sai mu danna alamar subscribe sannan mu danna alamar ƙararrawa wannan zai ba mu dama zai ba ku dama muna sa sabon bidiyo a sanar da ku kuma mun gode Allah ta'ala ya saka maku da alkhairi a dangane da ciwon daji na nono ciwon daji na nono lalle yana daga cikin cututtuka masu haɗarin gaske wanda yake bukata idan mace ta ji alaman shi ta gaggauta daukan mataki ko ko a mai gida ya ga matan shi na da alaman wannan ciwo ya gaggauta zuwa wajen kwararren likita alhamdulillah yanzu akwai abubuwa da ake gwaje-gwaje a gano ciwon dajin ne ko ko a wani lalura ne na daban to abin da muke cewa a takaici shine akwai alamomi da yake bayyana wanda yake nuna ciwon daji ne eh, ya bayyana a nonon na mace daga ciki kuwa shine wani lokaci za a ga nonon ya kumbura wani lokaci kuma yakan bayyana kurji ya fito a nonon wani lokaci nonon ya koma ja wani lokaci kan nonon ya yi baki wani lokaci ƙaiƙayi ta ji nonon ta na ƙaiƙayi ba tare da dalili ba to idan aka ji aka ga aka fahimci wayannan alamomi aka ga wayannan alamomin a nono ko aka ji wayannan alamomin a mace ta ji su a nononta to ta gaggawan ganin likita ko kuma irin shaguna irin wannan da muke bada da islamic medicine saboda ya kasance an ɗauki matakin gaggawa domin ta samu waraka daga wannan lalura ɗin saboda lallai ciwon da daji na nono yana da illa sosai don wasu yakan kai ga ko nonon ya guntsule idan ba a ɗauki mataki ba ko kuma ya kai ga ma a rasa rai saboda haka shi yasa muke gani yana da muhimmanci idan aka ji waɗannan alamomin da muka ambata to a gaggauta ganin masanin magani a gaggauta ganin likita ko a samu wani kwararre a bangaren magani don ya bada a samu dacewa to wannan kenan alamomin ciwon daji na nono sosai ciwon daji kuma na haƙora wato eh, wanda yake kama haƙori wani alamomi ne yake nuna cewa ah, ciwon dajin nan na haƙori ne ga alamomi kaman guda biyar wanda za mu ambata wanda yake nuna ciwon daji ne na haƙuri alama ta farko da mutum zai ji wanda ya kamu da ciwon dajin haƙuri shine akwai canzawan ɗanɗano ba tare da wani dalili ba ma'ana duk abin da ya taba sai ya ji ɗanɗanon shi ya canza kuma ya rasa gane ga dalili ba, ba ciwo yake ko wani dalili ba sai ya ji ɗanɗanonsa ya canza bai jin daɗin abu to shi ma ala ne na farko wanda ya kamata a ƙara bincike don a gano hakikanin al'amarin ciwon daji ne ko ba ciwon daji ba ne sai alama ta biyu ah, yakan haddasa ƙaiƙayi daga haƙoran mutum ko daga dasa shi da kuma zubewan haƙori sai ga haƙorin shi na fita yana cirewa ba tare da dalili ba ciwon daji na haddasa wannan sai alama ta uku ciwon haƙori ah, ko baki mutum ya ji bakinsa na ciwo ko kuma ya ji haƙoransa na ciwo ciwon daji na haddasa ciwon haƙori banda ciwon haƙorin da yake haddasuwa saboda tsutsa da rashin tsafta saboda akwai wasu abubuwa da gaskiya rashin tsafta ne yake haddasa ciwon haƙori akwai kuma waɗanda ne ke na ciwon daji ne to amma aka samu ƙwararren littika aka mai bayani zai san abin da ya dace a yi mu dai wani enlightenment ne kan abin da ya shafi lafiyan ku muna dan haskaka muku ne saboda ya taimaka wajen ƙara kulawa da lafiya saboda kamar yadda muka faɗa lafiyan mu ita ce jarin sai alama ta hudu shine wanda za a gane ciwon daji na haƙori ne shine yawan taruwan miyo a baki lallai ciwon dajin haƙori yana sanya miyo ya rika yawan taruwa a jikin mutum wani lokaci hakan na faru na tsawon sati uku to wannan ma alaman ciwon daji ne wanda ya kamata in ka ga alama a ɗauki mataki saboda a san hakikanin abin da yake faruwa domin magance shi to sai alama na ƙarshe shine Eh, dasa shi ya yi ja wato daga can cikin dasashin mutum a cikin haƙoransa za a iya gani ya yi ja ya canza shi ma alama ne na ciwon daji na haƙora to yanzu kai tsaye dama mun yi bayani a wancan bidiyo na maganin kuma a yau dinnan za mu samu link na bidiyon da ya gabata na baya saboda shi ma ku kalle shi don sanin maganin ciwon daji yanzu kuma za mu kawo maku magani kamar kwara guda ko kuma wanda zai taimaka mana wajen maganin wato shi ciwon daji musamman wanda ya shafi nono ko kuma wanda ya shafi haƙori daga cikin abubuwan da za a yi amfani da shi wajen maganin wannan ciwon daji ana samun wato garin hulba wancan bayan mun yi bayani akan garin hulba garin hulba yana da matukan muhimmanci yana da amfani sosan gaske saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa law ya'lamun nasu ma fi hazhil habba da mutane sun san abin da yake cikin wannan kwayan lastarahu walau bi wazanin minad dinar da sun saye shi koda da ma'auni ne na dinari to saboda haka a yana daga cikin wato a amfanin hulba to ana amfani da habba wajen maganin wato daji kenan sai a hada da garin hulba da garin garlic sai a samu wato abin da ya shafi zuma sai a hadawa ana sha ko kuma idan ƙurarraji sun fito ko kumbura sai a kwaɓa hulba ɗin nan da garlic sai a samu farin wuta garin farin wuta da garin hulba da garin garlic sai a kwaba shi idan an kwaba sai a a shafa a nonon da ya kumbura ko yake ciwo sannan a rika dafa hulba ana sha da izinin Allah za a samu waraka daga ciwon daji na nono haka shi ma ciwon daji na haƙori ana kurkura baki da ma'aukal sannan kuma ana yawan shan hulba shi ma za a samu waraka daga ciwon daji na haƙori ba mu buƙatar bidiyon ya tsawo saboda haka sai dai ku biyo mu a bidiyo na gaba saboda kamar yadda muka faɗa za mu yi bidiyo kusan kashi uku akan ciwon daji saboda haka bidiyon mu na gaba za mu muku bayani akan ciwon daji na gaba na daban musamman ciwon daji da yake kama mare na namiji sannan kuma za mu kawo muku magunguna da zai taimaka wajen magance wannan ciwo a da wa'annan 'yan kalmomi nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya kar ku manta ku danna mana subscribe da like don kuma ku yi sharing wannan bidiyon ga sauran jama'a saboda al'umma su amfana mun gode